Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraron mu Assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci yau Alhamis 23 ga watan Janairu shekarar 2020. Zahra Aminu fage ce tare da Muhammad Hafiz Baballe da sauran abokan aikinmu daga nan birnin Washington DC muke farin cikin gabatar muku da shirin. Kafin ku ji abin da muke tafa da shi ga kanin labarai. Ana ci gaba da shari'a tsige shugaba Donald Trump shugaban 'yan adawa na venezuela juan guido ya yi wani roƙo mai cike da ban tausayi ga shugabannin siyasa da kasuwanci na duniya a birnin davos kotun shari'ar manyan laifuka ta majalisar ɗinkin duniya wato icc a takaice ta umarci myanmar da ta ɗauki dukkan matakan da za ta iya ɗauka don ta kare duk wani faruwar kisan kare dangi akan musulmi 'yan rohingya kanin labaran kenan aka saurara A cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa hukumomi a China na ci gaba da ɗaukan matakan dakile yaduwar sabuwar cutar nan mai suna coronavirus da ke laƙume rayukan jama'a. Duk wani aiki nasu na hatta chatin ka ce za ka chatin da su in dai ba wani private event ba za ma saurari ka ba. Duk wani kasuwanci na su ya tsaya. Duk wani aiki na su ya tsaya. A yankin kasar gaba ɗaya. sannan za ku ji cewa masu bin diddigi kan al'amuran yau da kullun sun yaba da yunkurin da kasashen yammacin afirka rainan ingila da kasar gini suka yi na watsi da matakin canza takardar kudin sefa zuwa kudin bai daya na eko sannan muna tafiya da shirin lafiya uwar jiki wanda aisha tisile take gabatarwa inda a yau shirin zai duba cutar zazzabin cizon sauro da ake kira malaria sai ra'ayoyin da ku masu sauraro kuke aiko mana ta hanyar imel amma da farko bar mu fara da shan labaran duniya. Jama'a assalamu alaikum barkanku da wannan lokaci. 'yan majalisar wakilai na jam'iyyar democrat da ke gabatar da bayanansu na tsige shugaban amurka donald trump na shirin kwashe yinin yau alhamis suna gabatar da abin da doka ta tanada ga shugaba trump saboda amfani da ya yi da mukaminsa wajen neman wata gwamnatin kasar waje ta taimaka mai a siyasance President Trump withheld hundreds of millions of dollars in military aid to a strategic partner at war with Russia to secure foreign help. Adam Schiff kenan da ke jagorantar tawagar 'yan Democrat a zaman sauraron bahasin yake cewa shugaba Trump ya rike miliyoyin kuɗaɗe na tallafin soji da aka tanadawa wata mu da ke yaƙi da Rasha. Ya kuma ƙara da cewa a yau Alhamis za su bayyana hujjojinsu ta hanyar amfani da abin da doka ta tanada kan cewa shugaban ya yi amfani da ofishinsa ba bisa ka'ida ba. Ɗan jam'iyyar democrat chief wanda shine shugaban kwamitin majalisar wakilai mai kula da bayanan sirri na ɗaya daga cikin masu gabatar da ƙara na majalisar wakilan wanda ya gabatar da yadda tuhume-tuhumen suke na ƙarar a lokacin zaman da aka yi na farko na tsahon sa'o'i takwas suna kuma da ranar yau alhamis da kuma wani ƙarin zama a gobe juma'a domin bayyana tuhume-tuhumensu a gaban majalisar dattawan yanzu haka 'yan democrat na da yau alhamis da gobe juma'a su gabatar da tuhume su a gaban lauyoyin trump kafin nan su kuma masu kare shugaban su fara gabatar da nasu hujjojin kare trump inda ake sa ran za su fara a ranar asabar shi da yi shugaba Trump ya sha musanta cewa tuhume-tuhumen da ake masa na cewa ya yi amfani da mukaminsa wajen neman biyan bukatun kansa bita da kullin siyasa ne. A yau Alhamis shugaban 'yan adawa na Venezuela Juan Guido ya yi wani roƙo mai cike da ban tausayi ga shugabannin siyasa da kasuwanci na duniya a birnin Davos na ƙasar Switzerland, inda ya ce yana buƙatar taimakon ƙasashen duniya yayin da shi kaɗai ba zai iya kawo canji ba a Venezuela. Guido dai ya samu amincewa a matsayin shugaban Venezuela na riƙo ƙwarya daga Amurka da kuma wasu ƙasashe hamsin amma har ya zuwa yanzu ya kasa tumbike shugaba Nicolas Maduro daga kan karagar mulki duk da shafe tsawon watanni na gwagwarmaya da kuma ci gaba da taɓarɓarewar tattalin arzikin ƙasar. Muna fuskantar laifuka na ƙasa da ƙasa a harkokin kasuwanci, kana muna buƙatar taimakonku, ya faɗa wa taron tattalin arziki na duniya wato WEF a takaice, sannan ya kuma ƙara da cewa Venezuela tana fuskantar wani bala'i da bata taɓa gani ba. Guido ya yi watsi da hana shi tafiye-tafiye da gwamnatin Madura ta yi masa don zuwa kasashen waje don ci gaba da samun goyon baya a diflomasiyance na ƙoƙarin ya ga ya hambarar da Maduro. Kotun shari'ar manyan laifuka ta Majalisar Ɗinkin Duniya wato ICC a takaice ta umarci Myanmar da ta ɗauki dukkan matakan da za ta iya ɗauka don ta kare duk wani faruwar kisan kare dangi akan musulmi 'yan Rohingya. kabilar da aka tirasa sawa suka tsere daga gidajensu da sojojin kasar suka kai wa wani samame da suka zub da jini a shekarar 2017 kotun ta yanke hukunci yau alhamis na karar da aka shigar a watan nuwamban bara da kasar gambia da ke yammacin afirka ta shigar da yawun kungiyar haɗin kan ƙasashen musulmi 57 a kan myanmar suna zargin an karya ka'idojin taron 1948 na kisan ƙari dangi sama da 'yan rohingya 700,000 suka tsere a kan iyakar kasar da bangladesh a watan agustan shekarar 2017 don kaucewa kamfen ɗin kawar da su daga doron ƙasa da sojojin myanmar suka ƙaddamar na mayar da martanin wasu hare-hare da aka kai wa jami'an tsaro da 'yan bindigar rohingya suka kai musu a arewa maso yammacin jihar rakin. Kafin mu kawo muku sauran labaran duniyan da muke dauke da su, za mu fara da rahotannin namu. Yayin da hukumomi a ƙasar China ke ci gaba da ɗaukan matakan daƙile yaɗuwar cutar nan mai kama da zazzafar mura ko kuma nimoniya. wacce ke saurin kisa ƙididdiga ta nuna cewa adadin mutanen da suka mutu ya kai goma sha bakwai yayin da wasu ɗaruruwa suka kamu da cutar wacce ake kira coronavirus Abokin aikinmu Mahmud lalu ya tuntuɓi Ibrahim Lawandi Datti wani ɗan Najeriya da ke zaune a jihar Fujian da ke kudancin ƙasar China, inda ya mai karin bayani kan halin da ake ciki. Eh, wato, ita wannan cuta dai mun samu labarin bullata tun farkon watan janairun nan mm. don kusan sati uku zuwa hudu yanzu muna da labarin cutar ta bulla kuma an samu kwayar cutar ne daga jikin kasuwar masu sai da naman ruwa da ake ce da shi seafood din nan hmm. eh, daga nan ne cutar daga wajensu ne cutar ta bulla hmm. eh, su kuma jami'an harkar lafiya na na nan bangaren wuhan din sun iya bakin ƙoƙarinsu wajen dakile yaduwar cutar eh kamar eh, bayanai yawa na nuni da cewa an ma keɓe ko kuma an kange shi wannan gari na wuhan da aka ce adadin mutanensa sun kai har kusan miliyan sha ɗaya wani ƙarin bayani za ka mana dangane da wannan mataki da aka ɗauka eh gaskiya ne hukumar ƙasar ta yi ƙoƙarin keɓance garin saboda cutar ta bullo a cikin a daidai lokacin da ya zamto za ta iya bazuwa zuwa ko ina na sassan ƙasar idan ba an ɗauki kyawun matakan tsaro ba saboda ita dai shi wannan garin wuhan ɗin mahaɗa ce ta duk wanda zai fito daga arewacin china zuwa kudancin china ko wasu wurare sai ya biyo ta wannan garin e wato mahaɗa ce babba ta shiga cikin ƙasashen garuruwan china hmm. To Ibrahim ya wannan al'amari ya shafi harkokin yau da kullum a ƙasar ta China. Eh, wato duk wani aiki nasu su hatta chatin ka ce za ka chatin da su in dai ba wani private away ba za ma su saurare ka ba. Hmm. Saboda duk wani business nasu duk wani kasuwanci nasu ya tsaya duk wani aiki nasu ya tsaya. a yankin kasar gaba daya gaba daya na fahimta kowa ya koma gida hmm, wato kenan za a iya cewa mutane suna cikin zaman ɗarɗar kenan a duk faɗin ƙasar. ai gaba ɗaya kasar a cikin ɗarɗar ake kowa ba wanda yake iya sakewa ma da dan uwan shi don sanarwa da ake ta bayarwa kenan kowa ma idan ka ga mutum ko a kasuwa ne ko a ina ne kana jin mutum ya dan kamu da ciwon kai ko mura ko a me ake ce da shi kakaki dai hakan nan sore hmm. to a yi maza a sanar da jami'an kiwon lafiya da yake mutanenmu na nahiyar afirka kan ziyarci kasar ta china musamman ma 'yan najeriya kamar kana ga akwai wani mataki da kake ganin ya kamata hukumomin hukumominmu na can nahiyar afirka su ɗauka domin kare yaduwar wannan cuta eh, wato alal musamman abin da ya fi kamata ni shi ne dukkan cuta dama in ta barke ba ka da yadda ka iya da ita tunda yanzu zamani ne na tafiye-tafiye eh, mm. akwai waɗanda za su tashi daga nan afirka eh, china zuwa kasashen afirka ko wasu kasashe wanda duk abin da muke roƙon su jami'an mu na gida ya zamto cewar dukkan baƙi da suka sauka ko da suna kan hanyar su ne ta wucewa zuwa wata ƙasar amma dai za su iya yada zango ko da na minti talatin ne ko awa ɗaya su sauka daga cikin jirgi zuwa iyakar ɗinmu to ya kamata a samu jami'an kiwon lafiya su lura da su sosai saboda ita cutar duk da su jami'an kiwon lafiya anan sun tabbatar da cewar a kashi goma na cutar mm. ya wuce kashi biyu bane akwai alamun kamuwa ta tsakanin dan adam da dan adam amma dai mafi karfi shine jami'an kiwon mu na gida ya zamto cewar ko da mutum ya sauka a ƙasar to ya zamto akwai wani kulawa na musamman akan shi kamar abubuwan da ya faru a kasashen mu lokacin ebola ne Madalla Ibrahim Lawanti Datti kenan dan Najeriya da ke zaune a jihar Fujian da ke kudancin kasar China a tattaunawa su da Mahmud Lalo. Masu sauraro har yanzu dai kuna tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka daga nan birnin Washington DC yanzu kuma ga ci gaban labaran. A yau Alhamis kungiyar tarayyar Turai ta yi Allah wadai da sake barkewar fada a inda 'yan tawaye suke rike da shi a arewa maso yammacin Siriya suna neman da a kawo ƙarshensa. sa. da kuma nuna rashin amincewa da hare-hare ta sama da ya hallaka fararen hula. Gwamnatin shugaba Bashar al-Assad da Rasha take marawa baya ya matsa sosai da ya kusance lardin Idlib wanda shine wuri na ƙarshe da 'yan tawayen suke rike da shi a yakin basasar Siriya tare da kai hare-hare ta sama da ya hallaka akalla fararen hula 23 a ranar Talata. A yau Alhamis shugabannin duniya da dama sun haɗu a Isra'ila don taron tunawa da kisan gilla da aka yi wa Yahudawa da kuma yin gargaɗi kan ƙaruwar samun nuna ƙiyayya ga Yahudawa. Taron tunawa da kisan gillar da aka yi wa Yahudawa zai haɗa da bayanai daga shugaban Rasha Vladimir Putin, shugaban Faransa Emmanuel Macron da shugaban Jamus Frank Walker da kuma mataimakin shugaban ƙasar Amurka Mike Pence. To Madalla a gaida Muhammad Hafiz Baballe da ya karanto mana labaran duniya. A watan Disambar da ya gabata ne shugaban kasar Cote d'Ivoire bugo da ƙari shugaban rikon kungiyar Iyomowa ta kasashen yammacin Afirka renon Faransa a lasan watara da ke karbar bakuncin shugaba Emmanuel Macron na Faransa ya bayyana cewa sun canza wa takardar kuɗin sefa suna zuwa Eko. sai dai a yayin taron da suka gudanar a ranar 16 ga watan na janairu a abuja ministocin kudin kasashen ecowas na ingila da na gine sun yi watsi da wannan mataki saboda cewar su ya saba wa kudurorin kungiyar ta sai da yawo matakin da wani dan siyasa mamman sani adamu ya ce ya yi daidai ko da yake abin na buƙatar ƙara jan ɗamara in ji shi. Babu ƙasa wadda take cin moriyar siyasar ta ta kuɗi da za ta yi watsi da shi ta koma ta shiga shefa. Sun san da haka nan shi yasa suka yi ce to tun tunda iko ne ake kururuwa za a yi to bari mu gurɓata wannan abu. Sai suka kira sefa eko. Ya kamata a ce mun taru mun yanke mu da faransa kusa wannan lokacin za mu samu kuɗi namu na kanmu to sunan sai mu tuntuɓi sauran. kawo yanzu ba wata ƙasa daga cikin ƙasashen yammacin afirka renon faransa da ta bayyana matsayinta game da sanarwar canzawa sefa suna zuwa eko sauraka shugaban kungiyar kodayo mustapha kadi ke cewa alasan watara kaɗai ne ke kiɗi yana rawarsa ƙasashe na imuwa kenan guda takwas ƙasa guda muka ji bakinta sauran ƙasashe ba wadda ta ba da bayanin cewa ta amince bisa ga wannan sanarwa wadda suka yi eko eh kowa ya san da sai da yawo ce ta kyarkyara shi yanzu in aka samu baraka tsakanin kasashe masu unhwani da harshen ingilishi da kasashe masu unhwani da faransanci lalle wannan ya zama koma baya domin waga kokowa ta a yi watsi da sefa an yi ma shekara hamsin ana allah wadda da sefa tunda duk sahiya kudin sefa koma baya ne suke samu masanin tattalin arziki dr soli abdullahi na alakanta wannan mataki da matsalolin cikin gidan da suka addabi faransa a yau sabili kenan ya shawarci kasashen iyomuwa su koyi da takwarorinsu na tsakiyar afirka akwai alubal iri gashi na yana fuskanta horon shi tana da matsala tun da bazan mu take rawa ba ta yarda ne yanzu ta saka min wannan kenan a hankali ana yi hankali ana hasa hasa dubarun za ta yi ta dauki nauyin kanta ita kanta tun da muke dauke da ita akwai kasashe waɗanda suka himu kuzari kuma suka himu jin ciwon kansu kasashen afirka ta tsakiya su yanzu ba su ba yarda ba a sauya musu wannan eh, kuɗin nema suke yi ta wace hanya ce za su su huta ma kwata-kwata daga cikin harkar sifa na faranshi yanzu dai hankali ya karkata wajen kasashen yammacin afirka mambobin kungiyar iomowa don jin ta inda za su bullowa sabon yunkurin na alasan watara da emmanuel macron sule mummuni barma muryar amurka daga yamai a jamhuriyar niger allah haɗa kanmu a a gaida sulaimu mini barma a kan rahoton sana yadda masu bindiddigi kan al'amuran yau da kullun suke kallon yunkurin da ƙasashen yammacin afirka rainon ƙasar ingila suke suka yi watsi da matakan canzawa takardar kuɗin sifa zuwa kuɗin bai ɗaya na eko. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba. So yanzu ga shirinmu na gaba shirin lafiya uwar jiki. Lafiya uwar jiki. Jama'a Assalamu alaikum barkanku da warhaka. Barkanku da jimirin sauraronmu Ni ce Aisha Sule daga nan sashin Hausa na muryar Amurka daga Washington DC zan gabatar muku da wannan shiri. sarkin baiwa. roƙon da nake kullum sahe ka ba mu lahiya sarki Allah. Amin. A yau shirin namu zai dubi cutar zazzabin cizon sauro wato malaria. Cutar na daga cikin cututtuka masu naƙasa al'umma har ma ya kai ga kisa a duk faɗin duniya kamar a ƙasashe masu tasowa. yayin da ya fi wa ƙananan yara da masu juna biyu illa musamman ma a jihohinmu na arewa. Wannan cuta dai na so zama ruwan dare gama duniya domin jama'a da dama ba babba ba yaro na fama da wannan cuta. Mafi akasari da damina ko dab da ficewar damina aka fi fama da wannan cuta, amma yanzu al'amarin ya canza. Hukumar kula da lafiya ta duniya wato WHO a wani rahoto kan wannan ciwon zazzabin cizon sauro da ta wallafa ta shekara a shekara ta 2017 kusan rabin al'ummar duniya na zaune ne a ƙasashe da yankuna 91 a yankuna 91 da cutar malaria ta fi kamari rahoton ya yi bayanin cewa a shekara ta 2016 cutar ta kama sama da mutane miliyan 216 kuma ta yi sanadiyar mutuwar 445 kuma yawancinsu kananan yara ne daga afirka hajiya binta muhammad ma'aikaciyar gwamnati ce a kaduna najeriya ta bayyana mana yadda ta sha fama da rashin lafiya kafin ma aka gane cewa malaria ke damunta. To a lokacin da nake jin zazzaɓi, hmm. wani lokaci zan ji baki na babu daɗi yana da ɗaci da ciwon kai da ciwon ciki wani lokaci kuma da zazzaɓi ga zuwa toilet hmm. ina yin bayan gari. To in hmm. ya kama wani lokaci ya lalace har ina yin amai. Sai abin yawa sai na tafi asibiti. da na je asibiti aka ce za a bani magani amma sai an auna ni an gane su damu hmm, dama zan ce to ba a yi gwaje-gwaje ba sai na ba su haɗin kai na ce na kusa haka nan hmm. sai aka ɗauki jini na aka auna ni aka ce ina da malaria ta ɗan yi min yawa a jikina ce sa har ma nukan kai ga jawo in yi amai kuma hmm. to kin daɗe ne baki je asibiti ba kenan na daɗe wani lokaci sai ina zuwa kemis in ɗan sai magani mm. in sha in mm. ɗan fi sauƙi in sai ma in sai na ga abin ya yi ya kai ga sa na amai mm. da gudawa sai dai kawai sai na to bari in je asibiti a gane me ya matsala saboda akwai cututtuka da dama wa'anda suke tagayyara mutum ya kai ga wannan shi ne ta kai finding out suka gane cewa malaria ce suke tare da ita oh. To yaya kuma zancen kashe kuɗi? Sayan maganin malaria na da sauƙi ana samu a sauƙaƙe koya abin yake. In ka in gaskiya da je za ka yi da kuɗinka mm. don ba gwamnati ke ba da ba. Mm. Za ce maka gashi wannan sai an yi full dose na treatment ɗinka. Mm. Za a fara maka allura kwana uku kullum ana yin ɗaya sannan bayan an gama allura sannan a baka ƙwayoyin da za ka sha. ko a asibitin gwamnati ko ko sai a asibitin um, kuɗi a asibitin gwamnati ma rubuta maka za su ce ka je ka koya hmm. to Allah ya sauwake Dr. Abdullahi Musa Koko likita ne a asibitin gwamnatin tarayya da ke Gusau wato Federal Medical Center ya yi bayanin alamomin malaria da matakan kariya da al'umma ya kamata su ɗauka. To, da farko dai ita wannan a wannan ciwon wanda ake kira malaria a turanci ko kuma ke zazzabin cizon sauro farko dai a sauro ne yake kawo shi a macen sauro wanda take dauke da wannan kwayar cutar wanda ake ce a turanci plasmodium mm-hmm. to idan wannan macen sauron ta ciza na adam tana sakin wannan wani ibajin jini za ta saki wannan kwayar cutar mm. wadda za ta shiga jini kuma ta je ta kawo wannan illa ta zazzabin ciwon malaria din. Haka. A wasu daga cikin alamomi shi wannan zazzabi na malaria akwai zazzabi mai zafi. Na'am. Zazzabi abtasan a wani wasu awoyi kuma sai jikin ya ya dawo kuma ba wannan zazzabi ko kuma ya rika jin zafi. Mm. Sai kuma ciwon kai zazzabin ciwon kai haka zai yi kan shi na ciwo sosai ko kuma ciwon jiki mm. gaba ɗaya gaɓoɓin jiki da ciwon baya akwai amai haka wani mm. lokacin ma ta kan iya sa da yara kuma shi wannan zazzabin mm. ya fi a wurin yara da kuma mata masu jina biyu ya kan iya kasa da yara kuma har yakan iya ja su irin mace ringa fizgin nan wanda zai iya ma dane zai iya kawo matsala a kwakwalwa wanda wani lokaci in ya ɗauka lokaci mai tsawo ma mm. yaran har su girma haka za ki wannan matsalar da aka samu a baya mm. tana da illa bayan haka kuma kamar shi wannan ciwon malaria din saboda matsaloli shi a nan yankunan namu sosai bincike ma yana zuwa cewa a cikin dakika mm. talatin ana rasa mutum ɗaya yana mutum ɗaya yana rasuwa a wannan zazzabi to kuma illa shi shi ne mm. wannan zazzabin kamar a wurin yara mm. ke ga irin yan saboda ya zai wahala a ci kamar irin lokacin da ciwon ya fi tsamari kamar lokacin damina za ki ga yara nan da nan suna faɗo a ciwo har da irin yaran da suke zuwa makaranta za ki ga yaro ko da ana jarrabawa ne sun da wasu sun faɗi ba lafiya dole su koma gida iyaye a yi kashe kuɗi ana ƙoƙarin dai a yi ko a manyan ma za ki gani zai wahala cikin mutane goma da cikin kila mutane biyar ba ba su je da irin wannan zazzaɓi ba a cikin shekara. To na ji ka ce da damuna kuma yanzu kaman bisa ga dukkan alamu sai ka ga bayan damuna ma ta shige ba ko lokacin sanyi ne ma sai ka ga ana fama da irin wa'annan zazzabin ko ba na malariyan ba ne wannan. A'a shi ma amma yawan kamuwa da shi a lokacin damuna ya fi mm. saboda ɗaya daga cikin abun da suke kawo shi mm. shi ruwa da suke kwanciya sauro na hayayyafa a cikin mm. yaɗi. To amma idan ba lokacin damuna ba ne ke ga abin yana raguwa. amma kuma da yake muhallin akwai hanyoyi magudanar ruwa da sauransu za ki da fil akwai sauro din sauyi matuƙar amfani shi da muhallin shi. To na ji kai ma a matsayinka na likita kayi zancen kashe kuɗi. To kana nufin kashe kuɗi ta bangaren mara lafiya ko ko kashe kuɗi ta wajen hukuma ko ya abin yake ne? to Hajja duka ya kunsa duka guda ba. Mm. Mm. Na farko za ki ce cewa kasashe a kamar tasowa irin namu suna kashe miliyoyin wurin kokarin cewa wanda wannan cutar mm. daga sai magani daga wannan fladar mutane ana wayar musu da kan jama'a ana wayar da kuma ba da a kan da ke haka mm. ga idan da su kwatancin muhallin shi mm. bayan haka kuma wadanda ke kamawa saboda yanayinta za ki ga magidanta ko kuma suna iyayen dole ke sun ɗauka kuɗi sai magani mm. duk da ana dai bayar da maganin amma wani sukan da yi su saya don dai a ga cewa an samu lafiya millions of dollars mm. take sakawa a cikin wannan abin da a ga cewa an kawar da wannan mm. ah, To wannan kuɗi da gwamnati ke kashewa kana ganin cewa yana kaman abin yana kaiwa ga gaci kuwa saboda za ka ga yawanci duk da kashe kuɗin sai ka ga cewa har yanzu dai cutar na nan ba a rage kaifinta ba. Ke san da cewa duk da yake ana sa kuɗaɗe mm. kowa sai ya yi nashi idan gwamnati za ta sa kuɗi kuma mutane sun sun dama dai ka san an ce rigakafi ya fi magani to idan haka ne wani shawara za ka ba wa al'umma shawara da zan ba mu al'umma shi ne mm. wannan tsaftace muhallin ne yana da matukar amfani mm. magudanar ruwa ya zamana ana kula cewa ruwan ba sa kwanciya so da shi sauran ba zai iya ma samun lokaci mm. da zai har ya yi kwayakwanci har ya hayayyafa ba masu shiga cikin gidajen mutane sai kuma kamar amfani da gidan sauro. To saboda yanayi na lokaci a nan za mu dakata da wannan shiri. Muna fata idan kunne ya ji jiki ya tsira. Al'umma kuma mu ɗau matakan kariya domin an ce rigakafi fa ya fi magani. A tara mako na gaba a halin yanzu a madadin waɗanda suka taimaka shirin ya iso gare ku. Ni ce Aisha Sule a huta lafiya. Madalla a gaida Aisha Tassile yanzu kuma ga kaɗan daga cikin saƙonnin da kuke aiko mana ta hanyar imel. mu na farko ya fito daga Hamza Kogori Kano ya ce Assalamu alaikum mu biyu Hausa. Ya ce hakika kullar cutar zazzabin lasa a jihar mu ta Kano wata babbar barazana ce ga lafiyar al'ummar jihar da ma arewacin Najeriya ga baki daya. Ganin cewa jihar Kano ita ce cibiyar kasuwanci a arewacin Najeriya muna roƙon Allah ya kamuna ƙarshen wannan annoba. Amin summa amin. sai kuma sako daga kadora da gaga dan fulani warji da excellency abubakar salisu arkime potaskam suka ce baki daya salam hausa ku ba mu dama mu nuna takaici da matsalar da unguwar ramin kasa da ke garin potaskam take fama da shi idan har damina ta zo al'ummar unguwar ramin ƙasa da ke garin potescom wallahi suna halin na tsaka mai wuya muna kira ga gwamnati alhaji mai malabuni da yi wa allah da manzansa ya taimaka ya gyara unguwar ƙasa da ke garin fataskom sai kuma sakonmu na gaba ya fito daga aliyu usman na takalafiya da sani mai lange-lange da ɗan asabe mai fata yau da suka ce baki ɗaya ya allah ka tausaya mana ka kama na ƙarshen wannan sabuwar cutar mai suna coronavirus a daukacin duniya sai kuma saƙonmu na ƙarshe ya fito daga na mairo umar makera ya ce assalamu alaikum murya amurka komi ya zo magani sai allah muna addu'ar allah ya kamuna ƙarshen wannan muguwar cuta ta lasa amin summa amin Madalla a gaida Abdulaziz Adili Turo da wasiƙun masu sauraro. Ga Muhammad Hafiz Baballe ya dawo da takaitattun labaran duniya. 'yan majalisar wakilai na jam'iyyar democrat da ke gabatar da bayanansu na tsige shugaban amurka donald trump na shirin kwashe yinin yau alhamis suna gabatar da abin da doka ta tanada ga shugaba trump saboda amfani da ya da mukaminsa wajen neman wata gwamnatin kasar waje ta taimaka mai a siyasance A yau Alhamis shugaban 'yan adawa na Venezuela Juan Guido ya yi wani roƙo mai cike da ban tausayi ga shugabannin siyasa da kasuwanci a birnin Davos na ƙasar Switzerland, inda ya ce yana buƙatar taimakon ƙasashen duniya yayin da shi kaɗai ba zai iya kawo canji a Venezuela ba. Masu sauraro da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirin a wannan lokaci a madadin waɗanda kwa jimriyoyinsu musamman Muhammad Hafiz Baballe da ya karanto mana labaran duniya. Da Julie Leathers Gresham da ta haɗa shirin da kuma injiniyanmu na yau ni Zahra Aminu Fage ke cewa ku huta lafiya sai mun haɗu insha Allah a shirinmu na dare. Yanzu kuma a dakaci shirin yau da gobe.